وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بايعك يوم السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da haduwa a yau lahadi 20 ko 21 ga watan jumadal ula a wannan shekara ta 1400 da ashirin da bakwai bayan hijira wanda ya daidai da sha takwas kenan ko sha takwas ga watan shida shekara ta dubu biyu da shida miladiya a wannan masallaci na juma'a mai albarka na gwallaga a nan bauchi domin darasi na musamman wanda ya shafi wata kasida mai matukar muhimmanci ta shaikul islam ibn taimiyya wadda ta tattare Abin da ake kira mu'taqadu ahli sunnati wal jama'a wato kuduri ko aqidar ahli sunna wal jama'a aqidar su game da Allah aqidar su game da alqur'ani aqidar su game da annabi aqidar su game da sahabban annabi aqidar su game da iyalin gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aqidar su game da ranar tashin kiyama dangane da abubuwan da za su faru a wannan rana wato ababen da ya faɗa a cikin wannan wato ya faɗe su ne don a bambance tsakanin ahli sunna da waɗanda ba su ba wato wanda yake da ƙuduri mai kyau game da waɗannan abubuwan da muka ambata to ya zama shi ne yake da ƙuduri irin na ahli sunna wal jama'a wanda ya ƙudurce kishiyar abin da za mu ambata a nan to ya zama shi ne yake kan wata aƙida da ba ta ahli sunna wal jama'a ba to kuma idan an ce ahalus sunna ba waɗansu mutane ba ne da suka sha bamban da sauran ta fuskar launin fata ko suka sha bamban da sauran mutane ta fuskar yare da suke magana da shi ko garin da suke zaune a'a sun sha bamban da sauran ne ta fuskar ƙudurin zuci da maganar baka da kuma aikin gabbai shi ya bambanta su da sauran mutane su ma mutane ne kamar kowa kuma an haife su daga gidaje daban-daban kuma suna daga kabilu daban-daban suna da wakilci a cikin kowane launin fata amma abin da yasa ake kiran su ahlus sunna wato dan bambanta su da sauran yan bid'a dan su kai tsaye suna buƙatar dangantuwa ne zuwa ga sunnar manzon Allah amma duk wanda ba su ba ya fi sha'awar a danganta shi zuwa ga wani mutum ko waɗansu gungu na mutane ba manzan Allah ba yanzu misali idan ka ɗauki aƙida ta shi'anci a tashayyo shi'a wato kamar danganta kai ne zuwa ga wani gungu na mutane masu aƙidar fifita aliyu bin abi talib a kan sauran mutane bayan annabi kaga shi'a ai gungu ne na mutane wa inna min shi'atihi ibrahim gungu jama'a kungiya wato kaga dangantuwa zuwa ga wannan gungun na mutane masu wannan akidar wannan shine abin da ake kira shi an ci a jumla ta kenan idan ka ɗauki wato ainihin um, misali a tasawuf idan aka ce fulanun sufi wani ai sufi ne mabiya ɗarika sufanci to kaga anan gurin shi ma dangantaka ne zuwa ga waɗansu mutane da suka bambanta kansu da sauran mutane ta hanyar zuhudu da gudun duniya a farkon al'amarinsu kafin daga baya su rikice su shiga waɗansu abubuwan na daban waɗanda ba shine asalin sufanci ya gino a kai ba sannan kuma a cikin ƙungiyoyi ɗin ko na sufayen ko na waɗansu su idan ka ɗauki misali idan ka ce alƙadiriya ka ga dangantuwar waɗansu mutane ne zuwa ga wani mutum mai suna sheikh abdulkadir suna jin nisba zuwa gare shi shine abin alfaharinsu kuma shine abin fatansu kan haka suke rayuwa kan haka suke kiran kowa ya zama to kuma idan ka ɗauki attijaniya su ma wani gungu ne na mutane da suke bin wani mutum mai suna a sheikh ahmad tijani wanda su ma suna jin dangantuwa zuwa gare shi kuma suna alfahari da wannan dangantuwa kuma kan haka suke rayuwa kuma kan haka suke kiran kowa ya zama to wannan sai ahlus sunna suka zanto su dangantuwar su zuwa ga sunnar annabi ne kai tsaye ba sa dangantuwa zuwa ga wani mutum ko wani gungu na mutane a'a ko mun dangantakar mutumin da annabi to suna ganin dai annabin shine mafifici su danganta zuwa gare shi ya fi musu sama da su danganta zuwa ga wani ko da mutum salihin bawa din ne ai bai kai annabi salaha ba amma kaga al-fatimiyun daga cikin yan shi'a suna dangantuwa zuwa ga na fatima suna jin nisba zuwa gare ta dangantuwa zuwa gare ta ina fata an fahimta to da haka dai ahlus sunna an kiraye su da suna ahlus sunna dan su ba su da wani adireshi da ya wuce sunnar annabi sannan akan ce musu wal jama'a sunnati wal jama'a wato sun hada abu guda biyu abu na farko dangantuwa zuwa ga sunnar annabi sama da komai abu na biyu kuma dangantuwa zuwa ga abin da ake kira aljama'a to aljama'a din shine malamai suka masa fassara biyu fassarar farko aka ce su ne jama'ar da suka haɗu akan gaskiya suna dangantuwa zuwa ga jama'ar da suka haɗu akan gaskiya ashe dukkan wata haɗuwa su ba su damu da ita ba sai yan haduwar ta zanto akan me akan gaskiya ko da waɗannan wanda suka haɗu akan gaskiya ɗin su yan kaɗan ne sauran mutane a gari sun fi su yawa dan kar wani ya fahimci jama'a ne taron yuyu hmm, ba taron yuyu bane ba maganar abdullahi dan mas'ud zaka ɗauka. da ya ce aljama'atu ma wafaqa al haqqa wa in kana wahidan abinda ake kira jama'a shine duk abin da ya dace da gaskiya ko da mutum ɗaya ne a kai to wannan shine jama'a din dan gaskiya ita ce jama'a amma ba taron yoyo ba dan kar a zo gari a ce suwa suka fi yawa a duba a ga da yan bid'a da yan al'ada sun fi yawa sannan su ko mabiya suna sun zama kaɗan sai wani ce to waɗancan da suka fi yawa su ne jama'a ba haka bane ba kun fahimci wannan da kyau wato idan an samu mutum uku da suka tsaya akan koyarwar qur'ani da hadisi bisa ga fahimtar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da tabi'ai da tabi'u tabi'in aka samu kuma sama da mutum miliyan ɗaya amma akan son zuciya to a ciki suwa ne jama'a waye ba jama'a ba kaga ukun nan su ne jama'a waɗancan kuma ba jama'a bane ba ba jama'a bane ba tunda sun saba wa qur'ani sun saba wa hadisi to dan haka ana kiran su aljama'a saboda suna tare da wani gungu da suka haɗu akan gaskiya ba san rai ne ya haɗa su ba ba bukatun duniya suka haɗu suka haɗa su ba a'a bukatun lahira ne suka haɗa su sannan hujjar su kuma ta dace da daidai yadda Allah madaukakin sarki ke bukata yadda annabi ya koyar to wannan sune aljama'a um, fassara ta biyu wadda ba ta nesa da wannan idan an ce wal jama'a suka ce ana nufin aljama'a din nan al-istima al-istima haduwa wanda shine kishiyarsa kuma al-iftirak al-iftirak wato su ahlus sunna bayan suna dangantawa daga sunnar annabi sannan mutane ne masu haɗuwa a tsakaninsu da juna ba sa rarrabuwa da haka ɗaya daga cikin babban adireshi na ahlus sunna shine mai al-ijtima la yaftariqun wato ba sa rarrabuwa abinda ake nufi da ba sa rarrabuwa ba wai ba sa sabawa ba sukan saba wajen fahimta amma sabawar ba ta haifar da su yi wa junansu a yaga wannan yayi nan wannan yayi can wancan yayi can ba sa yin haka su ahalus sunna su da'iman suna son su ga sun haɗu karkashin jagoranci daya karkashin koyarwar littafi daya bisa ga sunnar annabi daya alqibla daya ina fata an fahimta amma a iya samun bambancin fahimta kan wata mas'ala wannan ko lokacin sahabbai an samu wannan ya fahimci kaza ba da dan uwansa ya fahimta ba wannan ya fahimci kaza ba da dan uwansa ya fahimta ba haka lokacin tabi'ai da tabi'u tabi'ina har ma malamai suke cewa dan mai bincike kan abin da ake kira almasail amaliya mas'aloli na aiki na yau da gobe wato hukunce hukunce na furu'a ko na fiqihu to zai samu cewa kafin ya samu mas'ala ɗaya da aka yi ijima'i akan ta kowa ya sallama kila sai ya samu mas'ala goma wadda aka yi sabani akai to amma saɓaninsu bai taɓa sa su yaki juna ko su eh, yi faɗa da juna ko wani ya ce ba ruwan shi da dan uwansa ba to da haka ake kiransu ahlus sunna kuma ake kiransu wal jama'a kaga dai al jama'a din ko ka ce dai suna tare da mutanen da suka haɗu akan gaskiya ko ka ce su ɗan ahlul istima'i ne la yastariqun saboda duk inda aka ambaci al iftiraq akan ambace shi ne ta fuskar zargi ba ta fuskar yabo ba ubangiji ce wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat an gane ko wala takunu minal mushrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu shi'a innal ladzina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay al iftiraq inda duk aka ambace shi akan ambace shi ne da sunan zargi ba yabo ba da haka Allah suna ta suke kaucewa mai al iftiraq za mu iya sabawa juna ta fuska wata fahimta ne da imam na wannan masallaci amma sabanin mun gina shi akan ababe kamar haka na farko ba son zuciya yasa nake son in saba mashi ba shi ma ba son zuciya yasa yake son in saba mun ba ba girman kai ne ina ganin na raina shi bai sa na saba masa shi ma ba girman kai ne yana ganin ya raina ne ya saba mun ba kowa yana neman gaskiya tsakanin shi da Allah na biyu da muka saba ta fuskar fahimta wannan bai gurbata alaka da ke tsakanin mu da shi ba ina ganin shi da girman sa da mutuncinsa yana ganina da girma na da mutuncina zai wuce in bi shi sallah zan wuce bi ni sallah na yadda da shugabancinsa ya yadda da shugabanci na na yadda da musuluncinsa ya yadda da ba amma wannan fahimtar tana nan akan mas'ala kaza da kaza irin yadda aka saba da juna tsakanin waɗanda suke ganin taɓa mace yana walware alwala da wanda suke ganin baya walwarewa imam malik da almajirinsa shafi'i sun saba akan wannan ya almajirin imam malik ne amma ya saba akan wannan imam malik shi yana ganin cewa shafa sai in mutum ya shafa da nufin jin daɗi ko kuma bai shafa da nufin jin daɗin ba amma da ya shafi matar kuma ya ji daɗi to alwala ta walware shi ko imamu shafi'i yana gani matukar ka taba mace to alwalaka ta warware ko turo ka wani ka fada kanta ba da niyya ba ka tashi to alwalaka ta warware ko cikin rugumuci ka taka ta a mota in dai fatar ka ta taɓa fatar ta ba safa ba takalmi kafa ciki to alwalaka ta warware ka kaga wannan akwai rikici mai yawa a ciki to amma wannan bai sa sun yi fada da juna ba dan su ahlul istima'i ne ba ahlul iftirak ina jin mun fahimci wannan to a takaice dai wannan idan an ce ahlu sunna wal jama'a ana nufin waɗannan dan haka ya yan uwa abinda zamu yi sharhi mu karanta su ne waɗannan abiyat waɗanda suke goma sha biyar kuma zamu yi musu sharhi wanda yake tsaka-tsakin sharhi da izinin ubangiji wanda bai zama gajere da yawa ba sannan kuma bai yi tsawo da yawa ba yadda zai sa dun mu gajiya zai iyakacin kokari na ya kasance mun yi kamar kasar biyu ne a yanzu mu yi kasar ɗaya nan da awa ɗaya da waɗansu mintuna masu zuwa to kuma sai mu dan ba da break kamar na minti goma zuwa sha biyar kowa je jaddada alwala wanda yake bukatar jaddada alwala kenan wanda kuma alwalarsa giwa ce ba ta karewa kaga zai zaman sa ya ci gaba da zikiri ko karatun qur'ani a cikin masallaci da kuma wanda zai je dan ci wani abu ko ya sha wani abu to daga nan gurin kuma sai mu dawo kuma sai mu karasa wani kasar din wanda insha Allah kafin haka sai zanto mun yi kasar biyu da izinin ubangiji sannan ko mun karance ta Allah madaukakin sarki mana jagoranci ya arzuta mu da fahimtar daidai da kuma faɗin daidai da kuma aikata daidai ya kuma kawar da mu daga sharrin kayukan mu ya kuma kawar da mu daga sharrin shaɗan Malam Ibrahim zai karanto a biya ɗin. القصيدة كلها طيب أنت اقرأ إلى قوله قبها لمن نبذ القرآن إلى هذا البيت su mubarak zaka ka rubu masu anas zai karanta daga baiti na farko har zuwa baiti na takwas dama kasidar baiti goma sha biyar ce idan ya karanta baiti takwas kaga ya rage saura nawa saura bakwai bakwai kuma sai mu karanta shi kenan a majalisi na biyu bayan mun dawo daga break ko kusa insha Allah bismillah bismillahir rahmanir rahim قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني النميري الدمشقي رحمه الله في قصيدته المعروفة باللامية يصف عقيدته قال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوصل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقلت الطراز الأول كما نقل الطراز بكثرة نعم. الطراز وجميع آيات الصفات أمروها حقا كما نقل الطراز الأول نعم. وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل جميل shekul islam ibn taimiyya ya ce ya sa'ili an mazhabi wa aqidati ya kai wanda kake tambaya ta dangane da mazhabata da kuma aƙidata, lafazin al-mazhab wato ko dai mu ce masdari ne mimi daga zahaba yazhabu zahaban wa mazhaban masdar ne mimi masdar mimi shine masdar din da ake bude shi da mimun cikin haruffansa ko ko mu ce lafazin mazhab wato yana ba da bayanin ismul makan ne ko ismul zaman ismul makan mazhab wurin bi kenan amma idan sun ce mazhab galibi a cikin istilahi na malamai suna maganar abin da kake bada fatawa da shi wanda kai ka lizuntawa kanka aiki da shi kuma in wani ya tambaye ka ma zaka ba shi fatawa akan kansa to amma galibi akan ce mazhab kan abin da ya shafi al-masail al da haka akan ce mazhabu malik ana nufin me ma afta bihi malik kamar da da an ce mazhabu shafi'i ana nufin ma afta bihi al-imam shafi'i wa hakaza da walik mazhabu fulan yani ma afta bihi ma ya'taqiduhu fi qalbihi wa yadunu Allah bihi wa yufti bihi ghayrahu to wannan shine mazhab galibi akan yi amfani da mazhab akan mas'aloli da suke da alaka da fiqhu hukunce hukunce na furu'a amma a nan gurin imam ibn taymiya kalmar mazhab a wajensa ta shafi al-masail al-ilmiyya ta shafi al-masail al idan an ce al-masail al-ilmiyya ana nufin mas'aloli na aqida kadaitar ubangiji subhanahu wata'ala annabta ranar tashin kiyama sirati da sauran al'amurra azaban kabari ko ni'imarsa yadda da hakan ko rashin yadda da shi bisa ga dalili sannan kuma alamomin tashin kiyama yadda da su ko rashin yadda da su bisa ga dalili da sauran abubuwa sannan kuma ya shafi mas'aloli gaba ɗayansu na addini amma a nan gurin tunda abin da yake magana a kai akan na aƙida ne kenan a nan gurin maganarsa yana son ya bayyana mana mazhabuhu al-i'tiqadi la mazhabuhu al-fiqhi yana son yi mana bayanin mazhabarsa ta me ta aqida ba mazhabarsa ta furu'a ba ya sa'ili an mazhabi ya kai wanda kake tambaya ta dangane da mazhabata wa aqidati kake son ka tambaye ni dangane da aqida ta wata irin aqida gare ni ni shi'i ne ko khariji ne ko mu'tazili ko rafidi ko kuma ash'ari ne ko maturidi saurara ka ji ruzikal huda mallil hidayati yas'alu ruzika ga fi'il madi ne mabni lil majhul man din nan ne mai na'ibul fa'il an gane ko ruzikal huda man lil hidayati yas'alu lalle dukkan wanda yake tambaya dangane da shari'a ruzikal huta to lalle an arzuta shi shiriya din domin mai zuwa yayi tambaya dangane da tafarkin shiriya, wannan shine yafi dacewa da ya bi shiriya din sama da wanda baya tambayar kowa yana gina aƙidarsa bisa ga abin da yake tsammani ko yake zato da wanda yake tambayar malamai masana kan me ya kamata ya kudurce a zuci ko ya aikata daga bai da kuma wanda yake kintatar hakan da hankalinsa ya aikata wa aka fi jin zai dace da daidai mai tambaya ko mai yi da ka mai tambaya da haka yace ruzikal huda an azurta shi shirya wa man lil hidayati yasalu dukkan wanda yake tambaya dangane da shirya tambaya irin ta neman shirya to kaga anan gurin kuma tambaya ta kasu kashe biyu akwai tambaya ta neman shirya akwai tambaya ta ta'annuti wato tambaya ta yar kure ko ganin bayan wanda zan tambaya to irin wannan tambayar a bar zargiti a cikin alkur'ani amma tambaya ta shirya wannan a bar ya buce don haka alkur'ani yayi magana dangane da tambayoyi iri biyu dai inda kaji an yi tambaya ta neman shirya to irin tambayar da qur'ani ke yabo kenan da haka yace fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamu kaga yayi umarni da mai wato ainihin yin tambaya amma duk inda ka ji ga wani yayi tambaya an zarge shi to ba tambayar neman shirya ba ce tambayar neman kure wanda yawa tambaya ke da Allah ce am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddal al-kufra bil iman faqad dalla sawa'a as-sabil sannan kuma yace yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban min as-sama' faqad sa'alu Musa akbar min zalik faqalu arina Allah jahra fa akhadathum as-sa'iqatu bi ثم اتخذوا الإجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء ita wannan tambaya ce ta neman ko ta ta'annuti ta ta'annuti ce ta tambaya ce a bar zargi tunda wai ahlul kitabu suna tambayar ka cewa ka saukar masa da wani littafi nasu na su kaɗai daga sama wanda ba za su yi tarayya da sauran jama'a ba dan me za a hada su da sauran gama garin mutane sai dai a saukan musu da littafin su na daban kaga wannan tambaya ce ta yar kure wadda qur'ani ke zargin ta shi yasa a cikin hadisi manzo Allah sallallahu ke cewa amma amartu ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu masatatum fa inma ahlaka alladhina min qablikum sai me kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim kasratu masailihim kaga yawan tambayoyi wani irin tambayoyi kenan waɗanda suke abin zargi tambayoyin da suke abin zargi da haka dai a nan gurin da yace ruzukal huda mal hidayati yasalu wato ya nuna cewa duk tambayar da mutum zai ta neman shari'a to mai irin wannan shari'a an arzuta shi da shari'a din ko ya zanto jumla ce du'a'iyya Allah ya datar da shi Allah ya sa a datar da shi da shirya ɗin duk wanda yake tambaya ta neman shirya isma kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yansani anhu wala yatabaddalu yace isma kalama muhaqqiqin fi qawlihi saurari maganar wanda yake bin diddigin dalilai fi qawlihi a cikin duk maganar da zai faɗa wato kar ka saurari maganar wanda baya bin diddigin dalili a'a ka saurari maganar muhakkik idan an ce al-muhakkik cikin malamai ko ɗaliban ilimi so ne wanda kowace mas'ala za su yi magana a kanta ko ta aƙida ko ta fiqihu to sukan yi kokari sai sun ga wani dalili wannan mas'alar ta ginu akai, kai sannan shi wannan dalili sahihi ne ko ba sahihi bane sannan shi wannan dalili ya dace da mas'alar ko yana nesa da ita al muhakkik kenan almuhaqqiq cikin malamai ko ɗaliban ilimi shine in ya gazance ɗaya akan mas'ala baya ɗaukan shi har sai ya nemi in akwai waɗansu zantukan ban da shi in ya samu zantuka da yawa bi ko uku kan mas'ala baya zaɓar wanda ya ga dama ya bi yakan bincika ya ga wanne yafi fi ƙarfin dalili ba tare da yin izina da wa ya faɗe shi ba dai idan aka ce imam malik ya ce imam shafi'i ya ce imam ahmad ya ce kuma zanto zantuka daban-daban to wanda yake muhaqqiq yakan kalli me ya hujjar mai zancen farko me ya hujjar mai zance na biyu me ya hujjar mai zance na uku wace hujja ce tafi karfi sannan sai ya zaɓi hujjar da tafi karfi ko da shi a mazhabar imam malik yake amma yana ganin a wannan matsalar guda ɗaya ɗin nan imam shafi'i ya fi karfin hujja to sai ya bi wannan dalilin ko a wannan matsalar guda ɗaya imam ahmad bin hanbal ya fi karfin hujja to sai ya bi wannan dalilin to wannan shine muhaqqiq wanda yake matsala kowace matsala sai an tsatsaife mata dalilanta an ga dalilin da ya fi karfi a ba a gaggawa cikin abin nan to duk mutumin da yake wannan siffarsa ce shi ya kamata ka saurari maganarsa domin idan malami ne shi zai amfana da kai in ɗalibin ilimi ne shi ne zai amfana da kai amma mutumin da yake tare da son zuciya ko gaggawa wanda idan ya ji magana ɗaya baya tsayawa ya ji sauran bututuwa in ya ga dalili ɗaya baya tsayawa ya nemi sauran dalilai kawai sai ya bi to wannan bai zo mu haskaka sai fi kauli da haka ibn taymiya yake baka shawara a matsayin ka na ɗalibin ilimi isma kalama muhaqqiqan fi kauli. ka saurari maganar dukkan mai bin diddigin dalilai a cikin zancensa la yansani anhu babu yanda za a yi ya kauce wa dalili wala ya tabaddalu babu yadda za a yi ya canja bayan ga dalili ya gani kan matsala kuma ya musanya da wani abin da ba dalili a kansa zantuka guda biyu ɗaya yana da dalili mai karfi ɗaya ba da dalili mai karfi kawai ya kaucewa mai dalili mai karfi ya bi mara karfi dan wani ne ya faɗe shi ko suwa ne baya yin haka hubbu sahabati kullihim li mazhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu a nan gurin shekul islam ibn taymiya ya fara bayanin aqida ta ahlus sunna wal jama'a din kenan daga cikin aqida su anan ya ambaci abu guda biyu abu na farko san sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu san iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato da san sahabbai da san alul baiti dukkan su aqida ce ta ahlus sunna wal jamaa ina fatan kun fahimta shine ce hubbus sahabati kullihim san sahabbai gaba ɗayan su li game da ni mazhabun wannan mazhaba ta ce kaga nan yana sharhi ne dangane da al-mazhabul itiqadi ba al-mazhabul fiqhi ba wa mawaddatul qurba sannan kaunar al-qurba anan yana nufin ahlu qarabati rasulillah ahlu baitin nubuwa qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba al-qurba kaga zurriyar gidan annabi kenan sallallahu alaihi wasallam da san iyalin gidan annabi biha atawassalu da wannan soyayyar atawassalu nike yin tawassuli wurin Allah ya biya mun bukatata domin tun da san sahabbai ibada ce haka kuma san iyalan gidan annabi ibada ce to kuma dukkan wata ibada ya halatta mutum ya yi tawassuli da ita don neman biyan bukata a wurin ubangiji ya halatta kai tawassuli da karatun qur'ani ya halatta kai tawassuli da sallah da azumi da zakka da aikin haji ya halatta kai tawassuli da biyayya ga mahaifanka kamar yadda hadisi ya nuna haka cikin sahih muslim sannan kuma ya halatta kai tawassuli da son da kake wa annabi ka ce ya Allah dan son da nake wa annabi kai mun ka biya mun bukata kaza ya halatta kai tawassuli kuma da son sahabban annabi dan son su suma ibada ce ya halatta kuma kai tawassuli da son iyalin gidan annabi shine ce biha lamarin biha damiri din yana uda zuwa ga me yana koma zuwa ga yana almawadda an gane ku wa mawaddatul qurba biha ay bil mawaddati atawassalu ila Allah ta'ala fi qada'i hawaiji an gane ku to na nan ya kamata mu yi wa kanmu tambayoyi guda biyu farko manhum sahaba sannan kuma na biyu manhum ahlul bait don ba za ka so abu ba sai ka san shi tunda da san sahabbai ya zama ibada ya kamata kowa ya san waye sahabi sannan kuma tunda san alul baiti shi ma ibada ce to ya kamata mutum ya san so wane ne alul baiti a nan sahabbai kamar yadda dukkan malamai na hadisi suke tarifin su shine sahabi shine dukkan mutumin da ya cika sharuɗa guda uku sharaɗi na farko ya zanto ya taɓa gamuwa da annabi sukan ambaci kalmar gamuwa a madadin su ganin annabi dan ta iyawa ga mutum ya gamu da annabi amma bai gan shi ba dan kasance wasa masahu kaga abdullahi bin umar maktum ai ya gamu da annabi hazali ma yana ɗaya daga cikin masu kiran sallah a masallacin annabi amma ya taɓa ganin annabi bai taɓa ganin sa ba tun da makaho ne ashe kalmar gani da kalmar gamuwa cikin su ta fi faɗi kalmar gamuwa ta fi abin nan dan ka iya gamuwa da mutum ba ka shi ba amma kalmar gani kuwa to ta iya ka gamu da mutum amma kuma baka gan shi ba kaga kenan kalmar gani ta fi zama ta yi tsukuku da yawa amma kalmar gamuwa ta fi faɗi da haka sharadi na farko ga sahabi ya zanto ya taɓa gamuwa da annabi kaga gamuwa da shi kaga kenan nan burin ba sai sun zauna gari ɗaya ba ba sai ya zama abokin shi ba kuma wannan gamuwa din ba sai ta maimaito ko so ɗaya ya taɓa gamuwa da shi mukaddara annabi sallallahu alaihi wasallam na kan wannan kujera sai ka shigo masallaci ta wannan kofar ka hango shi ka fita to ka samu ɗaya daga cikin sharuɗin da zai mayar da kai sahabi kila annabi ma bai san ka ba bai ma san ka gan shi ba amma kai sahabi ne ka samu ɗaya daga cikin sharuɗa sharaɗi na biyu shine imani da annabi bayan mutum ya gamu da annabi ya zanto yayi me yayi imani da shi sharaɗi na uku ya kasance mutum ya mutu akan imani din ba tare da yayi ridda ba domin idan mutum ya yi ridda kuma to sahabantakar kuma ta rushe kenan har sai in mutum ya zarce ya mutu akan imani ba tare da ya yi ridda ba waɗannan su ne sharuɗa guda uku da haka idan an tambaye kamar huwa sahabi sai ka ce as-sahabi huwa mallakiyan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa amana bihi wa mata ala al-islam huwa mallakiyan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wa amana bihi wa mata alal islam ko da kaga wani littafi ya ce marra annabiya wa amana bihi to arru'u ya dinnan zaka fassara ta da cewa me lafiya da haka zaka fassara ta dan gani kadai din gani din ba lalle bane ba dan ta iya wa mutum kamar da na dai buga misali a baya ya ya gamu da annabi bai gaishe ba da haka wannan shine sahabi mallakiyan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ko mallakiya bin nabiyyi sallallahu alaihi sallam wa amana bihi wa mata al islam to inda mutum zai gamu da annabi kuma ya imani da annabi sai ya zanto ya yi ridda ya zama sahabi bai zama sahabi ba ya rushe sahabantakarsa to da ya riddan kuma daga baya sai ya dawo cikin musulunci kuma ya mutu kan musulunci sahabantakarsa tana nan ko ta rushe a sanadiyar yin ridda tana nan tun da dai ya mutu da imani don haka suke cewa walau takhallalat ridda man laqiya bin nabi sallallahu alaihi wa amana bihi wa mata ala zalik walau takhallala zalika riddatun al islam ko da an samu wani lokaci da ya yarda amma kuma dai ya sake dawowa tunda da ya mutu akan imani to ya cika sharuɗa wanda za su mai shi sahabi a ce kenan kalmar as-suhba akwai abin da ake kira as-suhbatul lugawiyya akwai kuma as-suhbatul istilahiyya sahabantaka a larabci da kuma sahabantaka a me a shari'ance sahabantaka a larabci za a ce wani abokinka ne kawai dan ya taba ganin ka ko ya taba gamuwa da kai a motar haya ba za a ce abokinka bane ba an gane ku amma kaga sahabantaka ta shari'a duk wanda ya taba gamuwa da kai ko da gamuwa ce kawai inda ana nufin sahabin annabi ko da daga nesa ne ya hangi annabi inda ya imani da annabin kuma ya mutu akan haka kaga ya zama sahabi ko da annabin bai san shi ba yana fatan kun fahimta to kaga daga nan zaka gane bambanci tsakanin as lugawiyya da kuma as al-istilahiyya domin a ta fuskar lugha sahabantaka kalmar tana da fadi da yawa ta iya daukar aboki wanda kun saba kud da kud kuma ta iya daukar wani lokaci wanda gari daya ya hada ku ko da baka taba ganin shi bai taba ganin ka ba kuma ta iya zama wato ainihin um, yaran ku ɗaya ko da kila baka san shi ba shi bai san ka ba da haka a wani lokaci za ku ga ana jingina mutanen makka da basu yi imani da annabi ba amma ana kiransu ana cewa da annabi sahibinku wa ma sahibukum bi majnun lafazin kum din nan da su ake da su Abu Jahal da su Abu Lahab da su duk kafaran makka aka ce musu wa ma sahibukum bi majnun sahibin naku ba mahaukaci bane ba dan su suna tuhumar annabi da cewa mahaukaci ne Allah kuma ya kore masa hauka ya ce wa ma sahibukum bi majnun sannan Allah ce ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu an al-hawa in huwa illa wahyun yuha kaga nan asuhubatul suhbatul lugawiyya ce ba asuhubatul suhbatul ba ko da wani ya kawo wannan ya ce to ai idan ka ji mun zage sahabban annabi ai muna zagin su ne waɗanda suke kafiran cikin su dan sa Abu Jahil ma ai sahabban sa ne dan Allah ya ce wa masahibukum min dunta ce to ka kai baka sa abin da kake ba dan anan gurin kai kana magana akan asuhubatul suhbatul lugawiyya mu ko muna son mu gina hukunci akan me asuhuba suhba al-islahiyya sahabantaka ta islahi muke magana ba sahabantaka ta luga ba wadda tana da faɗi idan mun kwatanta ta da sahabantaka ta islahi ina jin mun fahimci wannan to sahabbai wannan dai su ne masu wannan matsayi dukkan wanda ya imani da annabi ya eh, taba gamawa da shi kuma mutu kan musulunci to sahaban sahabbai kuma ba darajar su ɗaya ba wani ya fi wani daraja malamai sun yi ijma'i tun lokacin annabi na da rai da sahabbai sun yi ijma'i kan cewa wanda ya fi kowa daraja shine sayyidina abubakar bayan annabin kenan daga nan sai na umar daga nan sai na usman daga nan sai aka yi shiru wannan guda ukun farko ittifaki ne abin da ya biyo bayan wannan ukun sai dai ka ce bisa ga zancen da ya fi karfi amma ba ittifaki ba ne abdullahi dan umar ya faɗa karara yace kunna na'uddu wan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hayyun was sahabatu mutawafirun khairun nas abu bakr umar thumma usman thumma sakat yace mun kasance muna kidaya a lokacin annabi na da rai me yake so yace a lokacin annabi na da inda kuskure muka yi da annabi ya ce mun yi kuskure sauran sahabbai duk suna nan da sauransu ba su mutu gaba ɗaya ba suna nan mun kasance muna kidaya mu ce wanda ya fi kowa falala sayyidina abubakar sannan sayyidina umar sannan sayyidina usman daga nan sai abdullahi da umar ya shiru bai ce komai ba kaga ya nuna waɗannan guda uku su ala hadha tartib abu ne wanda yake mai ijma'i da wani zai zo yanzu ya ce ai Umar ya fi Abubakar falala ya saba mai ya saba ijma'i ita ba gairar sabilil mu'minin kenan da wani zai zo yanzu ya ce Uthman ya fi Umar falala ya saba mai ijma'i da wani zai zo ya ɗauko wani wanda baya cikin guda ukun ya ce ya fi ukun nan falala shi ma ya saba mai ya saba ijma'i ina ba ta fahimta to daga nan gurin sai mutane shidan da ake kira ashabu shura shura committee wanda Umar dan Khattab ya kafa su mutane shida Ali bin Abi Talib طلحة بن عبيد الله عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص الزبير بن الأوام سيكم هو إيه؟ آه زيد baya cikinsu mutane shida dai da aka fa na tuno dai waɗannan guda biyar ɗin a ba abdullahi ɗan umar ba abdullahi ɗan umar baya cikinsu bari mu sake kirayawa Ali bin Abi Talib Talha bin Ubaidillah Abdurrahman bin Auf Sa'd bin Abi Waqqas Az-Zubair ibn al-Awwam biyar saura na shida Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah to waɗannan su ne mutum shida wanda suke yin shura committee an yadda kai tsaye waɗannan shidan su suke biyo waɗancan ukun ta fuskar falala to amma idan an haɗa su su shidan kuma to su kuma aliyu ya fi su bisa ga zance mafi inganci aliyu ya fi su kuma an yadda wannan guda shidan dukkaninsu kowanne ya cancanta ya zama halifa irin yadda aliyu ya zama halifa dan umar ya naɗa su ne ko usman ya naɗa su ne ko wanda ya naɗa su ya naɗa su ne a matsayin duk wanda aka zaɓa cikin su yayi ina fata an fahimta ko da ke Umar ne ya kafa su idan Umar ne ya kafa su kaga Usman na cikin su kenan to amma shi Usman mun riga mun shi a cikin me wancan ina fata an fahimta da haka dai waɗannan kowa ya cancanta ya zama mai ya zama khalifa ya zama halifan musulmi ya cancanta ya zama halifan musulmi babu wani jayayya a kai to daga nan gurin kun san a cikin sahabba akwai almuhajirun akwai kuma al da an tashi bayanin falala tsakanin al-muhajirun wal ansar wa yafi sun fi falala sannan al-ansar tunda duk inda aka ambace su cikin al'kur'ani ana fara kawo al-muhajirun sannan al-ansar والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله ulaika هم الصادقون كذا المهاجرون kenan sai والذين tabawwa'u الدار dara من قبلهم يحبون من هاجر man كذا ilaihim kaga al سيدنا kenan wannan sai nuna falalar almuhajirun ala المهاجرون دين to sai dai su almuhajirun din an gane ko wanda suka halarci badar cikin su sun fi wanda je yakin badar falala ba haka su ma al mahalarta yakin badar ɗin cikin su sun fi wanda ba su je yakin badar ba falala ina fatan kun fahimta dan shi yakin badar yana da wata miza ta musamman akan dukkan yakoki dan a lokacin raunin musulmi ne lokacin gwada imani ne saboda ba a taba yin yaki ba sannan an fita ba da niyyar yaki ba su kansu sahabbai ba sa fatan a yakin ubangiji ta'ala ya haɗa su ba tare da tsoro ba shine ubangiji ta'ala yake cewa walau tawa'atum lakhtalaftum fil mi'ad walakin liyaqdi Allahu amran kana maf'ula da an yi alkawari da ku ne kila da kun saba amma ubangiji ta'ala ya so ku yi kitibin da yakin ba tare da kun shirya masa ba to sai ya zanto cewa lokacin gwajin imani ne tsayawar da suka yi sai ba su falala sama da wanda ya je wani yaki da ba wannan ba ina fatan kun fahimta wato dai idan mun dauki wannan sannan kuma waɗanda suka yi imani sawa'un cikin almahajirun wal ansar kafin bude makka sun tsara dukkan wani sahabi da yayi imani shi kuma bayan me an bude makka dan Allah ce la yasawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatala ulaika azamu darajatan من الذين anfaqu من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى Allahu al-husna me sakamakon da zaka fita da shi bayan duk wannan zantuka bayan duk waɗannan bayanai sakamakon da zaka fita da shi shine sahabbai dukkaninsu sahabbai ne sai dai daraja su kuma ta wani ta fi ta wani me ake kafa hujja da shi wajen fifikon daraja nassi na annabi sallallahu alaihi wa sallama karara ya nassanta wani ya fi wani to kaga ba wata magana an gane ko nassi na alqur'ani ya nusanta almuhajiruna aula min al-ansar kaga babu wata magana nassi na hadisi ya nuna cewa ahlu badrin aula min ghairihim sawa'un fi zalika almuhajiruna wal ansar to kaga wannan babu wata magana da nassi ba da san rai ba ake fifita wani akan wani dole sai da nassi na alqur'ani ko na hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma su sahabbai ya uwa wato zabi ne na Allah madaukakin sarki irin yadda annabi ya zama zabi na Allah kamar yadda aya ta nuna Allah ya ba da bisharar ruwa annabi cikin at-taura da injila yace ya maktuban indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith sannan kuma ubangiji ya ambaci siffar sahabban annabi cikin at-taura da injila yace zalika masaluhum fi tawra wa masaluhum fil injil kaga hom din nan damirin na koma zuwa ga sahabbai dan farkon ayar Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu allazina ma'ahu kuma sahabbai kenan ashidda'u al kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujudan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud zalika masaluhum al masal al wasf ولله المثل الأعلى بمعنى ولله الوصف الأعلى to kuma zalika masalhum fi tawra'i zalika wasfuhum fi tawra ووصفهم في fil injil cewa su a shiddawa alal kuffar ne yadda qur'ani ya faɗa haka a tara da injila suka faɗa ruhama ubainahum yadda qur'ani ya faɗa dama a tara da injila sun faɗa tarahum ruk'an sujudan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana haka aka a tara da injila kamar da kaga wannan ya nuna wato sahabantaka zabi ne na ubangiji ba natin ibada bane inda natin ibada ne da yau idan wani ya yi kiyamul da karatun qur'ani to kila kawai sai a ji washe gari ya yi dikiliyarin ɗin kansa ko an yi dikiliyarin ɗinsa sa cewa to wani dai shi kenan ya zama sahabi dai shi ma da yau irin adadin da ake bukata na ibada shi ma ya cika to kaga ba yawan ibada bane ba zaɓi ne na ubangiji shine abdullahi dan umar ke cewa tsayewa sa'a ɗaya da suka yi da annabi khairun minad dunya wa ma fiha tafi duniya da abin da ke cikinta tsayawa sa'a ɗaya tare da annabi suna masu imani da shi to kuma sahabbai ba masu bi bane ba suna yin daidai suna yin kuskure sai dai abin kallo shine daidai ɗinsu ya fi kuskurensu yawa kuma kuskuren da suka yi Allah ya ba da labarin ya gafarta musu an gane ko don ya ce wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi kaga ne kenan na awau wa nasaru kaga al'ansar kenan sai ce ula'ika humul mu'minuna haqqa eh, da daga Allah ya ce wannan sune mummunan gaske duk wanda ba su ba imaninsa. sa ila wa kala ne ila ya tabbata ila bai tabbata ba amma wadancan ulaika humul mu'minuna haƙa. sai ce ko mai a karshe lahum maghfiratun lahum maghfiratun wa rizqun karim kaga maghfira ba a cewa maghfira sai idza sabaqaha al-ma'asi an samu zunubai to amma yanzu an yi mai an gafarta to kaga yanzu ko da wani zai hikaito wani laifi da wani sahabi yayi kuma ya zagi wannan sahabin sanadiyar wannan laifin to yanzu akwai laifin bayan aya ta ce lahum magfiratun kar wani ce maka an shafe ayar sai ka ce ka'ida ta annasikh wal mansukh cikin alqur'ani shine annan naskha la yadkhulu fil akhbar wa innama yadkhulu fil ahkam النسخ لا يدخل في الأخبار ولكن ما يدخل في الأحكام النسخ yana shiga cikin me hukunce-hukunce ba cikin labarai ba don labari idan ka bayar da labari kuma daga baya ka zo ka ce ba haka ba ne ka shafe labarin ya zama mai kai kenan ƙarya yanzu a ce Allah ya bada da labarin lalle mun turo annabi nuhu inna arsalna nuhan ila qaumihi wannan hukunci ne ko labari to sai wata aya ta zo ta ce a'a ma arsalallahu nuhan ila qaumi a ce an samu nasiful maso to Allah ya ce wal a ayta ulaika humul mu'minun haqa kaga ya ce sun yi me sun yi imani kuma na gaske daga ba su ce a'a ba su yi imani ba ya zo me ya zama warware kai kenan da haka annas ba ya shiga cikin al'akbar ma'ana ko da wani zai zo ce ma ni ya yadda da wannan ayoyin amma an shafi su ai ka san alqur'ani ko kul mansu sai ka ce na yadda amma kul mansu cikin komai da komai yake shiga ko cikin wata nahiya muayyana cikin wata juz'iyya muayyana wahiya al-ahkam Allah zai kar'anta hukunci daga baya kuma ya goge wannan hukuncin ya musanya shi da wani dan babu hukunci ya tawo banda babin labari da can iddar mace idan mijinta ya mutu shekara daya wallazina na minkum yadhuruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawl ghayra ikhraj daga ba sai Allah ya goge shekara daya mai da ita wata hudu da kwana goma wallazina yatawaffawna minkum yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra فهذا ناسخ وهذا منسوخ لأنه حكم من الأحكام لا خبر من الأخبار إن فاتكم فهمت أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كذا الله يا غفرته ma'ana ko da sun yi laifi dai Allah kuma ya ce ya gafarta to kuma ayoyin da suke magana akan gafarta zanuban sahabbai suna da yawa ko ya zanto mutum ya yi laifin an yi masa haddi nassin hadisi cikin bukhari na ubada ibn samit ya nuna dukkan wanda ya aikata wata kaba'ira sai aka masa haddi to wannan kaba'iran ta kankare masa wannan a wannan haddin ya kankare masa wannan laifin na kaba'ira al-hududu kaffarat a wani hadisin daban wanda ba na bukhari ba manzo Allah ya ce al-hududu kaffarat ma'iz da ya zina aka jefe shi na wannan jefewar ta kankare me ta kankare zunubin gamidiya da ta zina aka jefe ta wannan jefewar ta kankare me zunubi shi yasa da manzo Allah ta shi zai mata sallah Umar ce a salli alaiha wa qad zanat sai manzo Allah ce laqad tabat tawbatan law qusimat ala sab'ina min ahli al-madinati lawasi'atuhum eh, ta yi tuban da za a raba gida saba'in cikin gidajen mutanen madina da duk ta ishe su ina fata an fahimta to kaga kenan kafara ta kankare kuma Allah ya ce ya gafarta ko ko mutum ya zanto ga laifin yayi amma yana da rinjayen aikin alkhairi wannan kuma Allah ya ce innal hasanati yuzhibuna sayyi'at zalika zikral zakirin ko kuma shi kansa yayi tuba tawbatan nasuha wannan ko a yau jiya da shekaran jiya kai zana ka sha giya kai fashi kai sata a yau sai ka zo kai tuba tawbatan nasuha to Allah ya ce asarabukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawm la yakhudhu Allahu an-nabiyya kai kanka in kai wannan an yafe ma sai sahabi yayi wannan ya tuba ki yafe masa kafi shi matsayi kenan ma'ana dai ibn al-qayyim a cikin littafin madarij salikin ya kawo ababen da ake kankare zunubai da su abu guda goma sha biyu waɗannan da lissafa suna ciki sauran sai ku koma ku duba wanda duk ana kankare zunubi a sanadiyar su da haka ana rike sahabi da laifin da ya kuma ka zage shi ko ma ka kai ka kafirta shi to wannan alama ce ta bid'a shi yasa ahlus sunna ne daga cikin aqidar su zargin sahabi alama ce ta bid'a yabansa kuma alama ce ta sunna kushe sahabi alama ce ta bid'a yabansa alama ce kuma ta me ta sunna ya kamata ku rike wannan a matsayin ka'ida to daga nan sai ahlul bait su wane ne ahlul bait waɗansu malamai sukan takaice lafazin adul bait idan an ce manhum adul bait su ce su ne kullu muslimin wa muslimatin min bani hashim kullu muslimin wa muslimatin min bani hashim waɗansu kuma sukan ɗan faɗaɗa sai su ce a hadal bait azwajun nabi sallallahu alaihi wa sallam wa dhurriyyatuhu wa kullu muslimin wa muslimatin min bani hashim to idan ka faɗa haka ka gama kowa da kowa azwajun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa zurriyatuhu wa kullu muslimin wa muslimatin min bani hashim wannan su ne wa ahlul bait azwajun nabi matan annabi kaga na Khadija na ciki matan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura goma sha ɗaya duk suna ciki tara da ya bari a karkashin igiyar aure duk suna ciki an gane ko azwajun nabi matan annabi wa zurriyatuhu sai zurriyarsa to annabi kuma ƴaƴansa da ya haifa guda bakwai ne an gane ko guda uku maza guda hudu mata cikin ƴaƴan nan guda bakwai ƴaƴa shida dunna na Khadija ta haife su da abdullahi da alkasim da ummu kulsum da rukayya da zainab da fatima no kenan ba shi da ba cikon na bakwai shine ibrahim wanda ku kuyangar ya kiftiya ta haife shi to kaga waɗannan sune ne zurriya na annabi kenan 'ya'yansa, to da 'ya'yan 'ya'yansu. kaga har zuwa yau idan an samu kai irin gidan Fatima ne ko irin gidan Zainab ko irin gidan wani cikin 'ya'yan Annabi to shikenan ka zama kana cikin Ahlul Bait kenan ka zama cikin zurriyar Annabi kenan ko yau muka bi igiyar tarihi muka tsara haka kake kai kana dangantuwa zuwa gidan na na Fatima to kuma tarihi ya nuna mana cikin ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam galibi duk sun mutu ma suna yara da abdullahi da alqasim da ibrahim mazan duk sun mutu suna ne yara kanana zainab da ruqayya da ummu kulsum duk sun yi aure ruqayya da ummu kulsum ni dai ban san ƴaƴan su ba zainab ta haihu amma kuma ƴar ta mutu tun annabi na dare fatima ta haifi ƴaƴa guda biyar da hasan da husain da muhsin da ummu kulsum da kuma zainab kaga ummu kulsum annabi da ya ummu kulsum sannan fatima yarsa kuma da ta haifi ita ma an sa mata suna ummu kulsum sannan zainab annabi da ya zainab sannan kuma fatima da ta haifi ya cikin yayanta an sa mata suna zainab waɗannan sune yayanta guda biyar ina fata an fahimta to idan yau an samu kana dangantuwa zuwa gidan na na fatima kai jikan jikan jikan hasan ne ko husain ko muhsin ko waɗanda aka ambata to kaga ka zama cikin kai ma kana cikin ahlul kaga azwajun nabi wa zurriyatu sai kuma muka ce kullu muslimin wa muslimatin min bani hashim dukkan wani musulmi namiji ko mace cikin banu hashim to shi wane ne hashim shi hashim shi ne mahaifin abdul muttalib abdul muttalib abdul muttalib kuma hakikanin sunansa shine shaiba shaiba shine sunansa amma abdul muttalib wannan sa masa aka yi daga baya idan ka karanta littattafai na sira za ka ishe cewa shi hashim yana da ɗan uwa mai suna al-muttalib al-muttalib ba abdul muttalib ba al-muttalib da hashim da al-muttalib dukkan su yayan abdu manaf ne ina ba da an to shi hashim din nan lokacin da ya haifi shaiba mahaifiyarsa yar madina ce don haka sai aka kai shi can riko ya ɗan girma a can har ya ɗan tashi ya yi wayo daga baya shi baban yana son ya dawo da shi don shi kadai ne ɗansa a wannan lokaci ko kuma koda na ina da waɗansu yanzu sun mutu amma kara ta sa yake zuwa ya ɗauko shi sai wannan dan uwansa mai suna mai al-muttalib ya tafi madina ya je ya ɗauko shi ya goyo shi a bayan raƙumi ya taho da shi to da yake a wannan lokaci an riga an san akwai al'adar cinikayyar bayi kuma shaiba ba a san shi ba a cikin baka tun da tun yana yaro yana wajen yan uwansa lokacin da al-muttalib ya shigo gari tare da shaiba a goye a bayansa akan raƙumi daga nesa aka ce haza muttalib sai aka ce waye wannan aban su sai aka ce ya kila bawa ne ya sayo sai suka ce aizan haza muttalibun wa haza abduhu tun daga wannan lokaci sai aka ce masa ne abdul muttalib so ko ba su san ba dan dan uwansa ne hashim to daga nan sai ba ya samu wannan suna abdul muttalib kuma sai ya bi shi akan haka to kuma abdul muttalib kun san shine mahaifin abdullahi wato baban annabi kuma shine mahaifin abu talib baban aliyu kuma shine mahaifin Hamza sayyidu shuhada kuma shine mahaifin Al-Abbas baban Abdullah dan Abbas kuma shine mahaifin Al-Haris kuma shine mahaifin Safiya kaga dukkan waɗannan ƴaƴansa ne ina fata an fahimta ƴaƴa ne nawa na Abdul Muttalib wanda hakikanin sunansa shine mai Shaiba to don haka idan muka tare suka ce maka banu hashim suna nufin wannan tsatsan na shaiba ƴaƴan abdul muttalib su ne dai me banu hashim wanda annabin na cikin su da kanshi aliyu yana ciki abdullahi dan abbas na ciki wane ne wane ne yana ciki dukkan wani musulmi da idan an bi tarihi yau yana shiga cikin nan gurin to ya zama kenan yana cikin me alul bait ashe kenan kun ga kalmar alul bait tana da fadi a wurin ahlus sunna sama da kanu ahlul bait a wurin yan shi'a dan su yan shi'a a wurinsu su matan annabi ba ahlul baiti bane ba sam sun cire su shi yasa ma suke zagin su suke la'anta su dan tabewa da hazara amma su suwaye ahlul baiti ba fa Fatima gaba ɗaya ba ka taba jin dan shi'a yana bayanin falalar Muhsin ko Ummu Kulthum ko Zainab sai Hassan da Hussein kuma da tafiya ta tafiya Hassan din ma fa karo ne a wurin yan shi'a duk inda wani ɗakin ibada yake kasan shi a ba sa gina masallaci sai ɗakin ibada kaga ɗakin ibada ko ko na yahudu ne sunan shi dai mai ɗakin ibada su ba sa gina masallaci sai dai abin da suke kira al-husainiyat wato ɗakunan da ake taruwa a yi kuka don tunawa da sayyidina husaini sai zan zanto gaba ɗaya wala'insu akan husaini din yake ko da ƙasa da suke ɗauka suna tafiya da ita a ko ina in za su yi sallah mutum ya sujada goshin sa kai suna itiqadin kasa ce ta Karbala inda aka kashe Husaini kuma shi yasa suke ɗauki ranar mutuwarsa a ranar makoki duk lokacin da goma ga wata ta zo a ranar ashura yan a suke taruka da muzahara da zanga-zanga su sa baƙaƙen kaya su ɗauko makara a nan da ba a karanci shi'a ba aka santa sai ake ɗauka kamar wato irin 'yan mutuwa ta na shirya ne da haka ma suna yawo da makara dan in wani ya mutu su dauke su ko ba haka bane aqida shi'a dan su aqida shi'a ba ma jihadi balantana wani zai mutu me suke itikadi wannan katakon da suka yi da wannan makarar da suka yi so ake ka halarto a zuciyar ka ga makarar sayyidina Husaini dan an dauko za a makabarta da ita dan ka tuno wa kanka ranar mutuwarsa ka yi bakin ciki kowa ya sa bakaken kaya kar wanda ya kwalliya kar wanda ya ado kowa ya mutu cikin bakin ciki ya rika dukan kirjinsa yana kuka in ma ya samu dama ya samu wata sarka ya rika bugawa a jikinsa ko ya samu wani kwagiri ya fasa kansa jini ya fita ko ya samu reza ya yanka nan ya tsaga wani wuri ya yi kace-kace da jini don tunawa da Husaini wannan duk ibada ce a wurin soyayya da ake samun lada da ita in da abun ya yi mana nisa a yanzu a sakamakon zuwan tauraron dan adam satellite duk lokacin da aka nuno shi'a na Iran ko na Iraki suna yawo a ranar Ashura za ka gansu suna tafiya suna kuka suna buga kirji haka suna daukan sarka mutum ya buga jikinsa kaga yaro dan kankani an tsaga masa nan jini na zuba to su wannan ita ce ibada kaga wannan maguzanci ne ba da alaka da addinin musulunci domin in ka tambayi duk mai hankali musulmi ka ce da sayyidina Husaini da babansa Aliyu wanne ya fi wani falala ya kamata ya ce maka me babansa aliyu to me yasa ranan aliyu din ba a yi wannan makokin ba sai ranan husaini sannan da sayyidina husaini da kakansa annabi wanne yafi falala annabi sallallahu to dan me yasa ranan da annabi ya mutu din ba da rike wannan ranar ba a matsayin ranan makoki irin yadda aka yi wa husaini <laughs> ina fata an fahimta to amma kaga wannan duk yana buƙatar shi yasa yake da muhimmanci ɗaliban ilimi musamman matasa wato na farko karanta aqida ta ahlus sunna din a sanya take na biyu karanta aqidar kishiyar ahlus sunna saboda mayar da martani idan an zo fagen tattaunawa amma shi suna yawo suna ribatan mutane amma da mutum ya san aqida su zai ga tsabagen maguzanci ne na farisa aka dauko aka sa cikin addinin musulunci ba da alaka da addinin musulunci amma za ga mutane suna zaune da su ana auratayya da su ana komai da komai da su wanda duk wannan bai kamata a yi da su ba dan ba su da alaka da addinin musulunci in mutum ya san hakikanin shi'a sai dai akwai jahilan da suke ruduwa da abin da ake kira as-saura al-khumainiyya revolution din da khumaini yayi su wannan shine yake burge su amma ba su san haqa'iq hakikanin al'amura na yake dushi a ba to kaga wannan za a ba su uzuri saboda rashin karatun su Allah sa mun gane Da haka dai a jumlace idan mun ce ahlul baiti kamar yadda na faɗa muku shine matan annabi da zurriyarsa da kowa dukkan musulmi ko musulma da ke cikin da ke dangantuwa zuwa gawa gidan banu hashim ina jin mun riga mun fahimci ahlul bait to kuma su ahlul bait haƙƙin su akan mu shine wajibi ne mu shigar da su salati lokacin da muke wa annabi salati mu ce allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kuma wajibi ne mai girma masu saboda kusancin su da annabi sama da girmama da zamu yi wa mutanen wani gida mu girmama zuriyar gidan annabi sama da yadda zamu girmama mutanen wani gida in ga wani family ana girmama masu dan su family din gidan wani ne to lalle family din gidan annabi su suka fi cancanta a girmama su sama da kowa a duniya kuma ya kamata ku sani wannan yana da muhimmanci cewa babu wata gaba da juna tsakanin ahlul bait da sauran sahabbai duk abin da in shi'a za su kawo su ce ai an kwacewa Fatima gadanta Abubakar da Umar sun zalunce ta sun hana ta gado a'a sun kwace shugabanci daga hannun Ali bin Abi Talib don magana ce karerai ba su da asali cikin addini su suna hikaito labarai ne na ƙarya na cewa sauran sahabbai suna yi wa adal baiti kallon hadarin kaji suna raina su wanda wannan ƙarya ne rashin fahimtar juna da aka samu tsakanin Ali bin Abi Talib irin ta ce wadda za a iya samu tsakanin Abubakar din da Aliyu ko tsakanin Umar da Abubakar ko tsakanin Usman da Abubakar ko tsakanin kowa da kowa a ba an samu rashin fahimtar juna ba tsakanin Abubakar da Umar a gaban Annabi har sai da aya ta sauka aka ja hankalinsu to ballantana kuma da an samu tsakanin Aliyu bin Abi Talib sai ya nuna gaba da juna a cikin mu nan gurin ba iya samun rashin fahimtar juna ko da a wannan wajen wannan karatun wani ya ce wani ya kare shi wani ya taka shi amma wannan sai haifar da gaba kuma a gidanka kai da matarka sai ku yi ni biyu ni uku kuna cikin zaman daci kuma wata rana daga baya ya zo ya wuce kai da ɗanka kai da makocinka kai da mahaifinka kai da abokinka kuma ya zo ya wuce wannan sai zama gaba to su shi a da sun samu wata yar kissa wani yayi wani kaza sai su gina wannan abu kaga sukan ribaci cewa ai aliyu ya kiwa abubakar mubaya'a dan saboda me a dan dan yaga abubakar ya masa kwatan shugabanci ne wanda shi aliyu ya kare ta su akan haka an tambaye aliyu me yasa kai jinkirin mu baya a harsa tsawon wata hudu ko na a makamancin haka yace na fi kowa sanin abubakar ne ya fi cancanta ya zama shugaba bayan annabi ya bar duniya amma a gani na ina da matsayin da lokacin da za a yi mubaya'a a yanke shawarar ina cikin wanda sun cancanta a kirawo su da ba a kira wanda ba sai na ji ba daɗi da haka sai na kawar da kai amma ba ba gaba nake da shi ba ya zo a gaban jama'a a taro ya masa mubaya'a dan kowa ya gani ya kawar wa mutane shakku amma har yanzu yan shi'a sai su zagi abubakar kan aliyu wanda shi kuma ya riga ya mubaya'a ina fatan kun fahimta to duk waɗannan ababai dai karantar tarihi na musulunci da tarihi ire-iren waɗannan ƙungiyoyi na shi'anci da sauransu yana da muhimmanci da mutai gane kuma inda akwai gaba a tsakaninsu hadisin da yake tabbatar da falalar Ali na Abi Talib wanda manzan Allah ya ce gobe zan bayar da tuta ga wani mutum yana son Allah da manzansa Allah da manzansa suna son su Sahabai suka yi sammako kowa yana fatan a bashi wannan tutar da manzan Allah ya fito ya kalli duk jama'a gaba ɗaya sai ce aina Aliyu bin Abi Talib shi kuma lokacin ma yana fama da dundumi da ciwon ido bai zo wajen ba annabi ce aje a zo da shi aka zo da shi ya bashi tutar a cikin hadisai na falalar Aliyu wannan na cikin in ma bai fi kowanne ba wa ya rawaito wannan hadisin ba wani ne cikin ahlul bait ya rawaito shi ba salma ibn al-akwa shi ya rawaito wannan hadisin inda akwai gaba tsakanin su da aliyu ba sai koyi hadisin ba da <laughs> sai koyi ba sai sannan inda akwai gaba tsakanin ali bin abi talib da umar dan khattab ai umar dan khattab ya zo ya nemi auren ummu kulsum da muka faɗa yar gidan fatima kuma aliyu ya bashi kuma har suka haihu shi kuma umar dan khattab yace ba wai damuwa ne da aure ba amma na ji hadisin annabi na cewa kowace dangantaka a ranar tashin kiyama za ta yanke dangantaka ta ce kadai ba za ta yanke ba dangantakar gidan annabta ce ba ta yankewa umar yace sai na so in yi aure a gidan da dangantaka ba ta yankewa da haka sai ne bi ummu kulsum ali kuma ba shi aurenta kuma har suka haihu tare kwace ya masa ya mai da ita sadaka ko aure da sadaki da shaidu da wali <laughs> amma duk yan a sai su fake sai su shiga waɗansu wurare don saboda sun san ba ma karanta irin waɗannan tariha tarihan yadda ya kamata wanda yana da kyau ina jaddada kira ga ahlus sunna wajen wannan ina jin da wannan ya fayyace mana suwaye sahabbai suwaye ahlul bait hubbu sahabati kullihim li mazhabun wa al qurba biha atawassalu wa aqulu fil qur'ani wa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fa huwa al-qadimul munzalu yace wa aqulu fil qur'ani lafazin al-qawl suka ce shine dukkan lafazi wanda yake nuna ma'ana dukkan lafazi wanda yake nuna ma'ana shine ake kira da suna mai alqaul amma lafazin alqaul kuma wani lokacin akan faɗe shi a larabci ana nufin al-i'tiqad aqidar zuci wa aqulu fil qur'ani yana nufin wa a'taqidu fil qur'ani aqida ta game da alqur'ani shine ma ja'at bihi ayatuhu abinda ayoyinsa suka zo suka tabbatar ita ce aqida ta anan me yake so ya ce yana so ya ce ni ban yarda da aqidar mu'tazilawa ba su mu'tazilawa suna cewa alqur'anu makhluq qur'ani halittarsa aka yi yadda aka halitte ka aka halitte ni to haka alqur'ani ma makhluq ne shi kuma ibnu taymiya ya ce a'a ni aqida ta game da alqur'ani shine abinda ayoyin alqur'anin suka bayyana ayoyin alkurani sun nuna shi halitta ne ko sun nuna shi zancen Allah ne sun nuna zancen Allah ne Allah ce innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun qur'an abin karantawa sannan Allah ce afatadmauna an yu'minu lakum kad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah kaga kalamun Allah ne ba khalqun min khalqillah ba bal huwa kalamun Allah afatadmauna an yu'minu lakum kad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma وهم ma ومن بعد ما أكلوه وهم يعلمون haka ne ko wahum ya lamun wani na da wa wahum ya ke lona karin zai faɗa abin da ba daidai ba <laughs> talqini ya lamun. wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighhu ma'amana gurin wannan shine abin da ayatuhu suka bayyana ayoyin alquran suka bayyana shine wa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi ayatu kun gane fa huwa al qadim al munzalu shi alqur'ani shine al qadim wato littafin da yake ba ya da farko domin tunda alqur'ani zance ne na Allah to zancen Allah kuma baya da farko irin yadda shi Allah din baya da farko tunda zancen Allah sifa ne cikin sifofinsa an gane ko wanda kuma sifa ta zance sifa ce zatiya zatiya um, duk da cewa takan zanto kuma fi'iliyya ma'ana Allah madaukakin sarki ya takallamu kaifa kan wa mataka wa matasha kaifa sha wa matasha subhanahu wa ta'ala wato alqur'ani sifa ce ta Allah wanda kuma shi Allah baya da farko haka sifarsa ma ba ta da farko shine yake nufi da alqadimu almunzalu wanda kuma saukar da shi aka yi ta hanyar wa ta hanyar mala'ika jibril inna anzalnahu fi lailatul qadar inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin an gane ko inna kunna munzirin littafi ne saukakke sannan littafi ne wanda baya da farko ma'ana da yake alkadim abin da yake so ya ce gairu makhluq ba halittarsa aka yi ba kamar yadda mu'tazila suke cewa qur'ani halitta ne da haka ahlu suna suka taba kan cewa duk wanda ya ce alqur'ani halitta ne to ya kafirta dan ya saba abinda ayoyin alqur'anin suka tabbatar wa jami'u ayati sifati umirruha haqqan kama naqala at al-awwal wa aqulu kay wa aqulu qala Allah jalla jalaluhu wal mustafa al-hadi wala wa jami'u ayati sifati umirruha hakan kama naqala firazul awwal yace wa aqulu qala Allah kullun abin da nake faɗa abin da yake nufi da aqulu anan yana nufin astadillu wa aqulu mustadillan ina faɗa yayin da zan kafa hujja qala Allah ta'ala ya ce kaga wannan alama ta ahlus sunna kenan kafa hujja da me kafa hujja da alqur'ani jalla jalaluhu wal mustafa sannan kuma qala al mustafa al mai shiryaswa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-mustafa shine manzon Allah al-hadi kuma dai sifa ce ta ce wala ata'awwalu ni bana yin tawili abinda ayar alqur'ani ta kawo hadisin manzon Allah ya kawo haka zan faɗe shi haka zan isar da shi wa al'umma ba tare da tawili ba shine wala ata'awwalu to anan ya yan uwa kalmar tawili kalma ce wadda take da ma'ana a da da kuma ma'ana a ƙarshen zamani idan an ce a da ana nufin a lokacin sahabbai da tabi'ai eh, da kuma tabi'u tabi'in alqurun mufaddala idan an ce kuma indal mutaakhirin a wurin mutanen ƙarshe ana nufin abin da biyo bayan waɗancan ƙarni guda uku mafiya falala da ɗaukaka kun gane ai su a da ta idan sun ce at-ta'wil daidai yake da kalmar at-tafsir da haka tawili a wurin su ba abin zargi ne dan kalmar ta'awil tana nufin me at-tafsir wannan ne ake fassara hadisin manzo sallallahu da shi inda yake addu'a ga Abdullahi dan Abbas yace Allahumma faqihu fid din wa allimhu at-ta'wil ya Allah ka fahimtar da shi hukunce hukuncen addini sannan ka sanar da shi tawili ma'ana ka sanar da shi me fassarar alqur'ani at-ta'wil shine at-tafsir kuma shi ibnu jarir tabari yake nufi a cikin tafsirinsa ga wanda yake karanta littafin tafsirin ibnu jarir tabari wato jami'ul bayan an ta'wili ayatul qur'an wanda shine mafi girman littafin tafsiri ko mafi ingancin littafin tafsiri mai shi yana cikin malamai kudama ya mutu a shekara ta ɗari uku da goma idan ba manta ba ibnu jarir tabari babban malami ne kuma tafsirinsa wato mausu'a ce wato ya tattaro duk abin da ɗalibin ilimi ke bukata wajen tafsiri na farko fassar qur'ani da alqur'ani na biyu fassar alqur'ani da hadisi na uku fassar alqur'ani bi aqwalis sahaba na hudu bayanin lugha na biyar bayanin fiqh da bayanin balaga da komai ya tara a cikin tafsirin sa gaskiya jami'a ce guda ta tafsiri a wuri daya jami'ul bayan an ta'wil ayil qur'an to za ga duk lokacin da yazo fassara aya sai ta alqawlu fi ta'wili qawlihi ta'ala kaza wa kaza magana dangane da ta'awili qaulihi ta'ala yana nufin me tafsiri qaulihi ta'ala to wannan shine ta'awil inda salaf idan sun ci at-ta'awil kalimatun muradifatun li kalimati tafsir kalma ce da ma'anarsa ɗaya da kalmar tafsir sannan suka ce at-ta'awil su salaf suna nufin makomar abu dan Allah ya ce yawma yati ta'awiluhu ranan da makomar abin za ta zo ko fassarar abin za ta zo idan Allah ya bada labarin aljanna ga mai kaza to fassarar wannan abin shine shiga aljannan ga wannan mutumin idan Allah ba da labarin wuta game da mai kaza to fassarar wannan ayar shiga wutar shine yawma yati tawiluhu ranar da fassarar za ta zo ai ma'alu shay ma yaqulu ilayhi shay to amma a wurin almutaakhirun idan sun ce tawili su suna nufin wani abu daban an gane ko abinda suke nufi idan sun ce tawili suna nufi sarful lafzi an zahirihi المتبادر منه إلى محتمل مرجوح لدليل يدل ala ذلك ko idan ka so ka takaice kawai sai ka ce hamlul lafzi ala ma'anahu marjuh fassara lafazi da ma'anar da ba ita ke da rinjaye a cikin sa ba wato lafazi yana daukan ma'ana guda biyu ga ma'ana ta kusa ga ta nesa to idan ka fassara shi da ma'ana ta nesa kayi mai kenan tawili dan kamata yi ka fassara shi da ma'anar me ma'anar kusa da zaran ka fassara shi da ma'ana ta nesa to kayi tawili ah kamar yanzu kayi alwala ne ka taho nufin ka zo nan masallaci sai wani ce ina za ka sai ka gida za ni shikenan yace to bari yanzu mu tafi tare sai ya biyo ka ga kawai ka zo masallaci ka kwabe ta kalma ka shiga ka yi tul masjid ka zauna sai kai mu Allah kai da tambaye ta ina za ka kace gida kuma sai ka zo masallaci sai ah to masallaci din ba gida bane ba ai Allah ya ambaci masallaci da sunan gida fi buyutin Allahu an turfa'a <laughs> to kaga nan gurin <laughs> lafazin bait wata ma'ana ce tafi nisa idan an ambaci bayit wacce ce tafi nisa wacce tafi kusa tsakanin mufassara shi da gida da mufassara shi da masallaci masallaci tafi nisa gida ta fi kusa ina fata an fahimta to daga zarar kai wannan ka kai tawili ke ina fata an fahimta ko kuma kai ne kai rantsuwa ka ce wallahi yau tun da na fito ba zan shiga gida ba har sai rana ta fadi shikenan sai lokacin sallah azhar ya kai sallah sai ka zo ka shiga masallaci sai wani same ka Sai Allah ya kama ka shikenan sai kai kafara kai ka rantsa kace ba kai ba gida sai rana ta faɗi to gashi ka shigo masallaci ko masallaci sunan ki gida da nassin Qur'ani da haka kafara ta kafa ka fa kafaratuhu it'amu asharati masakin min awsat <laughs> ya karanto maka ayar kafara ce a wannan tawili kai mun kana son kai mun ilzami ne da tawili ina fata an fahimta ma'ana dai ka ɗauki lafazi ka bashi wata ma'ana manisanciya to wannan ya zama tawili kenan a madadin bashi ma'ana ta kusa to shi yasa ga ka'ida tawili da wannan ma'anar ta biyu ba a yin sa sai da kwakwaran dalili sai malamai suka kasance kashi uku idan kai tawili da kwakwaran dalili to tawilin ka ya zama tawili karbabbe idan kai tawili da raunin dalili tawili ya zama tawili ba karbabbe ba idan kai tawili ba tare da kowane dalili ba ko mai karfi ko mara karfi to ya zama wasa kake da nassan alqur'ani amma ba ma tawili bane ba kaga haka suka kashi nawa kashi uku idan kai tawili idan kana da dalili mai karfi da yake nuna haka to wannan tawilin ka ya zama shine at-ta'wil sahih ko su ce at-ta'wil maqbul ko su ce at-ta'wil qarib duk abin da ka faɗa cikin guda biyun nan ko as-sahih ko al-qarib ko al-maqbul da an yadda suna kwatanta wannan da faɗin annabi da yace al-jaru ahaqqu bi saqabihi al-jaru ahaqqu bi saqabihi wato makwabci shi ya fi cancantar tallata masa hajar gida ko fuloti makwabcinka shi ya fi cancantar ka tallata masa hajar ka ta gidanka da za ka sayar ko fulotinka to idan muka ɗauki lafazin aljar makwabci wane ne makwabci na damanka da gidanka yake kusa da shi da na hagun ɗinka da gidanka yake kusa da shi da na gaba da na baya duk suna cikin makwabta ko ba ciki sannan da ma gidan da ke bima wanda kuke katanga daya na gabansa shi ma in ka je gari kaza ka ce wa na makwabci na za a kare ta duk makwabci ne to a nan gurin sai a ce ba za ka sayar da floating ka ba sai in ka tallata wa duk waɗannan wanda kalmar makwabci za ta hau kansu sun ce ba sa so sannan ka tallata wa na nesa shine malamai suka ce kaga anan abinda manzon Allah ke nufi da aljaru shine al-musharik laysa kullu jarin wa innama al-jaru al-musharik me suke nufi da aljaru jaru al makwabcin da kuka hada kuɗi kai da shi kuka sai floti 100 by 100 kaga 50 naka ne 50 kuma naci, to amma kun sai filotin ba ku riga kun raba ba kai kuma kana son ka sayar da ɗaya daga ciki to a nan wurin ba shi halatta ka sayar da naka har sai ka nemi izininsa makwabcin da kuka yi tarayya wajen sayan gona ɗaya ko fuloti ɗaya ba ku riga kun raba ba suna haɗe an san wannan wurin mallakar ku ne ku biyu to ba shi halatta ka sayar da naka raban haka kawai ka je ka ɗauko mai awo a zuwa auna sai ka zaɓi nan ka ce ni nan na ɗauka da haka na bar musu nan gurin bari in sayar da nan kawai wata rana sai ga an zo ana yanka tanga a tsakiya ya zuna tambayar wani ce me yasa kake ce ai ai wani ya sayar mun da nashi to wannan bai halatta ba saboda me yasa suka ce wannan ake nufi ba dukkan makwabci ake nufi ba sai wanda kuka yi tarayya wajen sayan abu saboda manzon Allah ya faɗa a cikin wani abin nan a cikin wani hadisin yace idza duribatul hudud wa surifatit turuq fala shuf'a yace idan an riga an sanya iyaka an fitar da haddi wannan ya san wannan nashi ne wannan ya san wannan nashi ne to ka ba yadda haƙƙi ya ce bai halatta ka sayar da naka ba sai ka tambaye shi don kun riga kun sami me iyaka kowa ya zo ya san wannan naka ne kowa ya zo ya san wannan naka ne a nan kana da dama ka sayar ko da bai sani ba ko baka yi sako ba kawai sai dai ana mutunci ka ce wani fa ina son zan sayar da wajena ko kana da sha'awa amma hakan ba dole bane amma yayin da kuka sai gida ɗaya ba a riga an raba ba fuloti ɗaya ba a riga an raba ba gona ɗaya ba a riga an raba ba to wannan ba shi halatta ka sayar da naka sai mai sai ya yarda idan yace ni ban yarda ba to ba za ka sayar ba sai ka ce to in baka yarda ba to kaga yanzu sai a raba kowa a dauki nashi ku yi a kai ga naka shi ga nashi to daga lokacin da kuka sanya iyaka ko rami kuka ya tsakiya an gane naka an gane nashi to lokacin kuma ya halatta ka sarba sai ka tambaye shi kun ga ashe mukan fahimci hadisan waɗannan bayar da suke ba a yanzu ko za ga yana da gida in na sayar makocina bai sani ba sai ya dauka yi wata kaba'ira daga cikin kaba'ir zunub ko ina da gona na sayar bai sani ba mutunci ne kan ya kamata ya sani amma inda zan yi ganganci in sayar ba da yasir zai sani ba wata ban saba Allah ban saba manzon Allah ba tunda an yi mai iyaka da hurumi a tsakani to kun ga anan mahallu shahid fassara aljar a cikin wannan hadisi da cewa ana nufin almusharik shin an fassara lafazin da ma'anarsa ta kusa ko ta nesa ma'anarsa ta nesa kaga ya zama mai kenan ya zama tawili amma tawili ne wanda yana da dalili me dalilin sa shine wancan hadisi ne idza duribatul hududu wa surifatit turuq fala shuf'a wancan hadisin shine ya ba mu hujjar yin wannan tawilin da ba wancan hadisin da kowane makwabci sai ka sanar da shi amma tunda wancan hadisin yace a'a abinda ake nufi da makwabci shine wanda kuka saya tare ba kowane makwabci ba to kaga a nan gurin shikenan magana ta riga ta kare kaga tawili ne wannan wanda yake qarib tawili makusanci ina fata an fahimta saboda me saboda yana da dalili shi wanda ya tawila amma yanzu yan bid'a da suka zo suka ce ar-rahmanu alal arshi istawa a madadin sai istawa ana nufin ya daidaita alawar tafa alal arshi ya ɗaukaka kan al'arshi sai suka ce istaula ana nufin mulkin sa ya mamaye al'arsu. fassara istawa da ma'ana alawar tafa'a da kuma fassara istawa da ma'ana istaula kaga ma'anoni guda biyu أيهما أقرب وأيهما أبعد المعنى الأول أو الثاني المعنى الأول أقرب والمعنى الثاني أبعد كي ما هكذا المعنى الأول هو الصحيح والمعنى الثاني غير صحيح معنى فاسد أما تعرف هكذا سيكا فسر آية دوانا معنى فاسد يا ذا مون إذن تاويلي يا ذا متاويلي مردود تاويلي نباء كربسا يا ذا متاويلي بعيد تاويلي مني سنتي يا ذا متاويلي غير صحيح ina ba ta an fahimta to ko ballantana mutum ya zo ya fassara aya ba tare da kowane irin dalili ba la sahihin wala da'i la qaribun wala ba'i irin yadda Aisha suka ce inna allaha ya'muru kuma an tazbahu baqara ana nufin Aisha ita ce baqara ku kama ta ku yanka ta to kaga wannan ya zama at-tala'ub bil Qur'an wasa da al-Qur'ani kenan wanda kafirci ne wannan kafirci ne kalala takaice da yayin uwa wato tawili ya kasu kashi nawa kashi uku akwai at-ta'wil al-qarib akwai kuma at-ta'wil al-ba'id akwai kuma tawil bi ma'ana at-tala'ub bin nusus ash-shar'iyya at-ta'wil al-qarib idza kana ma'ahu dalil sahih at-ta'wil al-ba'id idza lam yakun ma'ahu dalil sahih bal daliluhu batil aw ghayru sahih aw ghayru sarih at-ta'wil التأويل وند أكي كرا التلاعب شيني يعني إذا لم يكن معه لا دليل صحيح ولا دليل fasik an gane ko ya zama me ya zama at-tala'ub bi kitabillahi ta'ala to da ka gane wannan sai ka dauki yan bid'a gaba ɗaya sai ka dora su duk inda kaga tawilin dan bid'a ko dai tawili ba'id ne ko kuma at-tala'ub ne bi kitabillahi amma duk inda kaga an ce ahlus sunna sun yi tawili to tawili ne wanda yake me sahih to kai ma in kana son ka zama ahlus sunna sai ka zama ta'awilun sahih ba ta'awilun ba'id ba da zaran kai tawilin ba'id ya zama wannan ita ce tariqatul mubtadi'a fil istidlal an yu'awwilu ta'wilan ba'idan ina fatan kun fahimta yace wa aqulu qala Allah jalla jalaluhu wal mustafa al hadi wala wala ata'awwalu wa jami'u ayati sifati umirruha dukkan ayoyin sifofi umirruha ina gudanar da su yadda suke kaga babu tawilin kidan yani bila ta'wilin sannan kuma wala tasbihin wala takyif duk aya da ta bayyana sifa cikin sufofin Allah zan faɗe ta a yadda take bana wani karkatar da ma'anarta idan aka ce Allah ya daidaita zan ce ya daidaita ba na cewa ai abin da ake nufi da daidaita mamayar mulki ina fata an fahimta idan Allah ya tabbatar wa kansa yana da hannu zan ce eh lalle Allah yana da hannu wanda ya dace da girman sa da kudurar sa amma ba na cewa abin da ake nufi da hannu kudura idan aka ce Allah na da dama zan tabbatar da dama amma ba na zuwa in ce abin da ake nufi da dama karfi dai in ka siffanta shi da dama ka kwatanta shi da halittu a'a umirruha ayoyin sufofi yadda suka zo haka zan gudanar da su hakan kama naqala tirazul awwalu kama yadda mutan farko suka ruwaito lafazin at-tiraz bi kasrat ta tare da azzai a ƙarshe ana nufin an-naw' kama na an nau'ul awwalu min an-nas wa hum sahabatu wa tabi'un wa tabi'uhum bi ihsan at-tiraz al-awwal kenan yani al-jil al-awwal generation din farko na musulunci al-jil al-farid fi tarikh kadaitaccen mutane a tarihi sune sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadda suka faɗa ni ma haka nake faɗa ba na samar da wata sabuwar ma'ana cikin abin da ba haka suka faɗa ba kaga wannan shi da mazhabin ahlus sunna wal jama'a abinda Allah madaukakin sarki tabbatarwa kansa suka tabbatar masa karkai tawili to a nan gurin mujmal na ahlus sunna mujmal aqida na ahlus sunna wal jama'a a babin al asma wa sifat ya yan uwa na farko dai ahadu sunna wal jama'a ba sa wa Allah suna sai in ya tabbata cikin Qur'ani ko hadisi sahihi sannan ba sa wa Allah sifa sai in ta tabbata cikin Qur'ani ko hadisi sahihi kaga tun farko kenan duk sunan da baya cikin alqur'ani baya cikin hadisi sahihi ba sa tabbatar da shi a matsayin asma'ullahi al-husna kaga Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaymin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir Al-Aziz Al-Ghaffar Al-Muta'al Al-Qarib Al-Aziz Al-Hakim As-Sami Al-Basir Al-Qawi Al-Matin duka waɗannan sunaye ne sun tabbata cikin Al-Qur'ani da kuma hadisi sahihi Ar-Rafiq suna ne sahihi Al-Jamil suna ne sahihi Inna Allah jamilun yuhibbul jamal At-Tayyib suna ne sahihi inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban kaga duka waɗannan sunaye ne suna cikin sunan Allah suna amma ar-rashid wannan ya tabbata ne cikin hadisi wanda yake da'ifi dan haka ar-rashid baya cikin asmaul Allah husna as-sabur ya tabbata ne cikin hadisi da'ifi dan haka Allah madaukakin sarki baya daga cikin sunayensa as-saburu baya daga cikin sunayensa ar-rashid ina fata an fahimta to balantana kuma ka ce alqadim wannan ba suna bane cikin sunayen Allah as-sani wannan ba suna bane cikin sunayen Allah al-baqi shi ma bai tabbata cikin hadisi sahihi ba suna ne cikin aswallahi husna ba ashe ga ka'ida ba za ka tabbatar wa Allah ba suna sai wanda ya tabbata cikin alqur'ani ko hadisi sahihi ku rike wannan a matsayin ka'ida duk sunan da hadisi bai zo da shi ba sahihi aya ba ta zo da shi ba to ba suna bane ba kenan ko da ka samu suna amma hadisin sa da'ifi ne wannan bai zama suna da cikin asma'ul husna ba ko wani mutum kawai ya zauna a gida ya iya larabci ya kero waɗansu sunaye ya ambata Allah su sai mu ce ba a ijtihadi a babul asma'i wa sifat illa ma da bihin nas sai abin da nas ya zo da shi wannan ka'ida ce mai muhimmanci ya kamata ku abin nan dinta sannan dukkan wata sifa da Allah ya tabbatar wa kansa a cikin alkur'ani mai girma to zaka samu mutane sun kasu kashi uku ne kashi na farko al-musbita bila ta'wil kashi na biyu al-mushabbiha kashi na uku al-mu'attila al-musbita bila ta'wil wanda suke tabbatarwa Allah sunayensa da sifofinsa ba tare da wani tawili ba ba wata gargada abinda Allah ya tabbatar za su tabbatar sune masu kamanta Allah da wani halitta idan an ce Allah yana da hannaye sai sai ce hannaye kamar nawa Allah ya daidaita kamar daidaita ta akan al'arshi ya daidaita akan al'arshi kamar daidaita ka ta akan kujera ya yi kaza kamar kaza to wannan ya zama kamanta Allah da bayi wanda wannan kuma kafirci ne dan Allah madaukakin sarki baya da kama da bayin sa laysa kamislihi shay'un wa huwa sabiul basir kashi na uku sune al-mu'attila al-mu'attila sune masu korewa da sun ga sufar sai su korewa Allah sai ai bai dace a sufanta Allah da kaza ba da haka wannan sufar ba haka bane ina fata mun fahimta to ahlus sunna wal jamaa sune al musbita suna tabbatar ma Allah sunayensa da sifofinsa bila ta'wil ba sa tawili wala takyif ba sa bayyana yaya siffar take sun bar sanin kayfiyar gare shi sannan kuma bila tasbihin ba sa kamanta shi ko tamthil ko kace tasbih ko kace tamthil duk ma'anar su daya التشبيه هو التمثيل والتمثيل هو wa at-tamthil huwa sai yawa daga cikin ahlus sunna wal jama'a sun fi tabbatar da kore at-tamthil sama da at-tashbih suka ce dan alqur'ani ya kore al-misliya ne yace laysa ka mislihi shay bai ce ba laysa ka shabahihi ya ce ka mislihi nafil misliya kenan ba ba shabaha ba duk dai ma'anar su ɗaya ne ta fuskar lugar larabci ina jin mun fahimci wannan a jumlace wa aruddu uhudataha ila nuqaliha wa asunuha an kulli ma yutakhayyalu قبها لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل وأرد عهدتها لفظ عهدتها ضمير ينكم زوغ مي ينكم زوغ آيات الصفات yace wa aruddu su ayoyi na siffofi din ina mayar da nauyin ingantuwarsu ila nukali ha zuwa ga wanda suka ruwaito su abinda da yake so ya ce ba na kawo hadisi kawai in ce hadisi ya ce kaza sai na faɗi marwaicinsa kar ka ɗauka kawai son zuciya ne da an jima kaɗan ka ce ƙala rasulullahi ka ƙera larabcinka ka ce ƙala rasulullahi ka yi bayanin wayar ruwaito shi mu ji in ya inganta ko in bai inganta ba ila ha zuwa ga marwaita an-nuqal kenan jam'i na naqil an-naqil huwa alladhi yanqulu riwayat wa yarwiha wa asunuha an kulli ma yutakhayyalu wa asunuha kuma ina kare nassoshi din ko na qur'ani ko na hadisi an kulli ma yutakhayyalu daga dukkan wani tunani mummuna wanda kawai mutum zai khayyala shi a zuciyarsa ya fassara qur'ani da shi ni ba zan yarda da wannan ba abin da yake so ya dabi'a ta ita ce a aƙidata ba na tabbatar da aƙida sai wadda qur'ani ko hadisi sahihi ya tabbatar wannan yake nufi da cewa qulu qala allah jalla jalaluhu wal mustafa al-hadi wala ata'awwadu sannan duk abin da na faɗa na aya ta alqur'ani ko hadisi wanda ya nuna sifa cikin sifofi ko suna cikin sunaye bana tawili zan tabbatar da abin yadda yake shi yake nufi da yace wa jami'u ayati sifati umirruha haqqan kama naqala tirazul awwal sannan kuma duk abin da zan ce maka na hadisi to zan ce ga inda yana cikin bukhari ko cikin muslim sannan sahihi ne ya inganta a kafa hujja da shi kaga mazhabin ahlus sunna kira an gane ko shine cewa aruddu uhdataha ila nuqaliha nauyin ruwaito hadisin ba ni ne marwaci ba dan na wuce lokacin riwaya in qata asrul riwaya lokacin da ni ne kenan dan haka dole in mayar zuwa ga wanda suka ruwaito wa asunuha an kulli ma yatakhayyalu sannan dukkan wani tawili da aka wa aya ko hadisi mara kyau zan rushe shi in tabbatar da fassara mai kyau wadda aka samu daga mutan farko sai ce na bazal nabadha alqur'ana wara'ahu lafazin qur'an yana nufin alqur'an amma idan ya yace alqur'an to baitin zai kari wazanin baitin zai kari da zai ce qubhan liman nabadha alqur'ana wara'ahu kaga baitin ya kari amma na bazal nabadha alqur'ana wara'ahu kuma dama dai a larabci din kakan iya cewa alqur'an kakan iya cewa kuma alqur'an ya halatta a larabci har ma akwai kira'a ta al-imam ibn Kathir duk inda lafazin al-Qur'an ya zo a cikin al-Qur'ani yana cewa al-Qur'an yace shahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan innahu laqur'anun karim ياسين والقرآن الحكيم haka yake karanta fi duk qur'ani inda lafazin qur'ani yazo qur'an yake karanta shi kuma kaga qira'a ce sab'iyya mutawatira kubha liman nabaza alqur'ana wara'ahu wa idza istadalla tir hasara ta tabbata ga dukkan wanda ya jefar da alqur'ani a bayansa in ya tashi kafa hujja wa idza istadalla in ya tashi kafa hujja yaqulu qala al-akhtar sai ta akhtal ya ce a madani Allah ya ce abin da ya ce Allah ya ce wannan yana habaici ne ga waɗansu 'yan bid'a da suke inkarin wato ainihin sifa ta zance ta ubangiji kamar yanzu a sha'ira sun yadda Allah madaukakin sarki mai zance ne kuma sun yadda cikin sufofin Allah akwai alkalam dan yana cikin sufofi guda bakwai da suke tabbatar ma Allah to amma su a wurin su shi alkalam din nan sifa ta ubangiji sifatun qadimatun qa'imatun bin nafsi kaga wannan bid'a ce fa sifatun kadimatun zance ne mai kyau sifa ce da dadda ma'ana ba ta da farko yadda Allah yake baya da farko haka sifar ma ba ta da farko amma sai suka ce qa'imatun bin nafsi wato tana damfare da jikin ubangiji da zatin ubangiji la tanfakku anhu da haka qur'anin da ke hannunmu yanzu mai izu 60 mai aya 114 wanda zaka ce alif lam mim a mai sura 114 alif lam mim zalikal kitabu duk su a wurinsu wannan rubutun ba alkur'ani ba ne wani abu ne wanda yake wakiltar qur'ani shi qur'anin yana can tattare da Allah baya rubuwa da shi kaga wannan bid'a ce <laughs> bid'a ce to idan ka tambaye su sai su ai saboda shi zance wata ma'ana ce a cikin rai ba ta iya bayyana a fili duk abin da ya bayyana a fili wakilinta ne amma ba wannan sifar bace ba ba wannan ma'anar bace ba kaga wannan bid'a ce in sun tashi kafa hujja sai su kafa hujja da baitin al-aqtal aqtal din nan wani mawaki ne gashi kirista kuma gashi dan giya kirista dan giya gaus ibn ghiyas cikakken dan giya shine yake cewa innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu ala al-fuadi dalila yace shi zance fa a cikin rai yake harshe kawai ya zama wakili ne na abin da ke cikin rai wanda kuma wannan ba gaskiya bane ba zance akan harshe yake ba a cikin rai yake ba shi yasa wani malami da yaje ya samu masu irin wannan akidar wanda suke ganin cewa Qur'anin da ke hannun ba alqur'ani bane ba dan alqur'ani din wanda yake zancen Allah yana tare da shi a yana tare da zatin sa la yanfaku anhu da yazo ya kalle shi ya zira masa ido kawai sai ya wuce ce ke kai yaka ya kauce baka yi mun sallama ba sai ce yo ai zance a zuci yake ai na yi maka a zuci <laughs> ai ka ce zance ba kan harshe yake ba zance a ina yake a zuci yake ai na maka a zuci kaga ya kafa masa hujja ke yace gaskiya fa abin nan da muke kai ya kamata mu sake nazari in ba ba to a takaice dai yanzu a nan gurin tunda anan zamu tsaya dan mu dan sha ruwa mun kira ya ababai guda nawa kenan daga cikin aqida ta ahlus sunna wal jamaa abu na farko hubbu sahaba abu na biyu shine me hubbu alil bait abu na uku annal qur'ana kalamullahi ta'ala an gane ku abu na hudu kafa hujja da alqur'ani da hadisi abu na biyar shine wa qulu qala allah jalla jalaluhu wal mustafa al hadi wala a ata'awwadu abu na biyar shine me tabbatar da nususu sifat dukkan nafsi da yake tabbatar da sifa ta Allah ka tabbatar da shi ba tare da tawili ba shine wa jami'u ayati sifati umirruha haqqan kama na qala siraz al-awwal an gane ko abu na shida dingina zance zuwa ga mai shi shine duk lokacin da ka ciro hadisi ka faɗa ina ka samo shi dan mutane su je su bincika su ga haka ne ko ba haka bane wa ruddu uhdataha ila nuqaliha sannan kuma abu na bakwai yana daga cikin mazhabin ahlus sunna wal jama'a duk lokacin da wani ya tayar da kura akan alqur'ani ko hadisi to a kade wannan kurar ko ba haka ba duk lokacin da wani ya kawo bid'a to ayi kokarin a mayar da martani kan bid'a dan a tabbatar da sunna ba a kyale dan bid'a ya sake dan sakewar dan bid'a ya sake to gari za a shiga rudani cikin addini eh ba wai za a tsaya bane ba a yi ta zage shi a ce wani yayi kaza yayi kaza a'a bid'ar da ya kawo ita ake itikadi ba lalle bane ma sai an faɗi sunansa amma ya faɗo ta bid'a gagaruma to a samu wanda zai iya bayyana sunna ya bayyana ta rushe waccan bid'a ta hanyar dalilai wa sunuha an kulli ma yutakhayyalu ina fata an fahimta to wancan abu na karshe kuma baitin kamar mummuna addu'a ce ga dukkan wanda ya jefar da alqur'ani gefansa قبها لمن نبذ القرآن zata وإذا ya يقول قال الأخطب sai mu takaita haka daga nan har zuwa wato mintuna sha biyar masu zuwa ko na'a makamancin haka za mu yi tambayoyi ne a ƙarshe gaba ɗaya subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik alaikum wa rahmatullah